Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu da wannan hantsi. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim masi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shiri namu na hantsi. Yau Juma'a sha tara ga watan Mayu na shekara ta dubu biyu Da ashirin da uku ta fatan ana shan hantsi lafiya. To bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku rahoto na musamman a game da abin da ya biyo bayan rikicin da ya barke a 'yan kwanakin na a karamar hukumar mango na jihar Plateau Najeriya. Jihar da ta kwashe shekaru tana fama da tashe-tashen hankula. Sannan kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu nake gabatarwa. Amma yanzu ga Ibrahim da kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Fiye da rabin manyan tafkunan duniyan nan da gudanar ruwa sun shanye tun daga farkon shekara ta 1990 musamman sanadiyar canjin yanayi wanda hakan ya dada janyo damuwa kan makomar ruwan da ake noman rani da shi da batun samar da wutar lantarki mai amfani da karfin gudun ruwa da kuma ruwan sha a cewar rahoton wani bincike da aka wallafa jiya alhamis wasu masu bincike na ƙasa da ƙasa sun bayar da rahoton cewa wasu daga cikin wuraren samun ruwa mafiya muhimmanci a duniya kama daga tekun bahar kaswin da ke tsakanin turai da asiya zuwa tafkin titikaka da ke kudancin nahiyar amurka sun yi ta rasa ruwa wanda ya kai ton biliyan 22 a shekara guda cikin shekaru kusan 30 da suka gabata wanda ya rubanya adadin ruwan tafkin lake mead tafki mafi girma a amurka fanfan yawo wani kwararre kan sha'anin ruwa wanda ke jami'ar virginia ta nan amurka wanda ya jagoranci binciken da aka yada a mujallar kimiyya ya ce kashi 56 cikin 100 na kafewar tafkuna dumamar yanayi da kuma amfani da ruwa da dan adam ke yi ne sanadi an yi gargaɗi kan yiwuwar a kai hare-haren jiragen sama a faɗin ƙasar ukraine da asibahin yau ɗinnan juma'a agogon ƙasar inda aka bayar da rahotannin aukuwar fashe-fashe a wasu sassan ƙasar rundunar sojin ukraine ta faɗi ta kafar telegram cewa akwai jiragen yakin rasha a sararin sama kuma kowane yankin kasar na fuskantar barazanar hare-haren makamai masu linzami samfurin kisgal wanda gudunsu ya ribanya na sauti fiye da sau biyar rundunar sojin ta ukraine ta kara da cewa yankin tsakiyar kasar na fuskantar barazanar hare-haren jirage marasa matuƙa an kuma bayar da rahotannin aukuwar fashe-fashe a wasu birane ciki har da yankin tsakiyar birnin kibiri tun da farko da asibahin yau dinnan juma'a rundunar sojin kasar ta yi gargadin yiwuwar a kai hare-haren makamai masu linzami a yankunan odessa da maikolof da ke kudancin kasar a halin da ake ciki kuma kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki wato g7 za ta ɗau wani mataki a taronta na wannan shekarar na kakaba ƙarin takunkuma marasha da kuma ladabta masu taimaka mata wanda wato wanda mataki ne mai zimmar gurgunta hanyoyin da rasha ke samun kudaden gudanar da yaƙi a ukraine da yake bayani ga manema labarai wani jami'i a gwamnatin biden wanda aka sa kai sunansa kamar yadda aka saba ya ce kungiyar za ta yi shelar kakaba karin ɗaruruwan takunkuma da kuma matakan takaita kayakin da rasha ke iya fitarwa zuwa wasu kasashe a taronta na wannan shekarar wanda za a yi a hiroshima na kasar japan takunkuman da amurka kawai za ta kakaba ma za su shafi kamfanoni da mutane har wajen saba'in a rasha da wasu kasashe wanda koko waɗanda ke taka rawa a harkokin ƙera makaman rasha a cewar jami'in baya ga kakaba kunkuma kan wasu ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi sama da 300 da suka hada da mutane da cibiyoyi da jiragen sama da jiragen ruwa wasu ƙasashe na ji 7 ɗin za su bayyana irin matakan da za su ɗauka a wannan satin. To in an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko na musamman wanda zai kai mu jihar Filato a arewa maso tsakiyar Najeriya inda al'ummar karamar hukumar mango ta jihar wanda mafi akasarinsu manoma ne suka yi bankwana na har abada da makusantansu waɗanda rikicin bazata tsakanin manoma da makiyaya ritsa da su a yankin bayan ɗaukan lokaci mai tsawo suna zaune lafiya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shekaru fiye da 20 kenan tun bayan da jihar Plateau ta samu kanta cikin yanayi na tashin hankali da ya yi sanadin rasa dubban rayukan mutane da na dabbobi da rushe gidaje da lalata amfanin gonaki wanda ya sanya dubban mutane suka rasa mahallansu suna gudun hijira. A baya-bayan nan, rikicin makiyaya da manoma da kai hari kan waɗanda ba su san hawa da sauka ba, shi ne ke neman mai da hannun agogo baya kan ƙwarya-ƙwaryar zaman lafiya da aka samu a jihar. Ƙananan hukumomi kamar Riyom, Barikin Ladi, Basa, Bokos, Jasta Kudu da Mangu sun sha fama da hare-haren 'yan bindiga, wanda rahotanni ke cewa akalla ƙauyuka fiye da sittin ne 'yan bindigan suka mamaye. A rikici na baya-bayan nan da ya shafi wasu ƙauyuka da rigage a ƙaramar hukumar Mangu, wanda a baya ke zaune lafiya, an samu asarar rayuka da ɓarnata dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Shugaban kungiyar raya kabilar Magavul na ƙasa da ƙasa Mr. Joseph Gonkat ya yi tsokaci kan yanayi da ake ciki tun daga ranar Litinin zuwa Alhamis. To kamar yana watakila kin je jiya da mun ina muna biso. Mun yi masu burial alma wanda suka mutu. A takaice dai eh, mutane tamanin a kantoma. Sun eh, zai kuma eh, hamsin. Da ya tashi tamanin da ɗaya kenan ban san gefe na yanzu ma ban san gefe na ta wajen fanyan da kushi ba don yanzu tarzoma ya kai wannan gefe ba na ta kone kone a wajen hmm. ba gidajen mutane an kone duk taki wanda suka tara abinci kuma su gabobi an kone mutane sun bar gidajen su suna kam suna tare da mutane suna church suna makarantu to na muke kenan eh, ya zuwa yanzu wani kokari kuka yi don ganin cewa ah, an samu zaman lafiya bakin sani ban sayan da za a yi ba don dinga mun dinga mitin finan tsarki ya dinga mitin tare da su su ardo da su miya ce allah da su sarakuna sun ga wani abun ya faru haka muna kokari da mu farma jama'a kwanta da hankali da kuma fansa wajen Allah amma kuma kin san na ah, da mutum da ya za shiga gidan ka ba shi gidan ka dole ka tashi ka tsandin kanka kuma abin ya ba mu mamaki kwarai da gaskiya domin an zo an fada wannan lokacin don an kasin san mutane mutane manoma ne amma yanzu dama za a yi noma to kaga yanzu mutum zai ke noma ba dankali daga wuta turawa daga wajen mu ne masaran daga wajen yanzu tafiya gona yanzu ba ni zai shiga gona yanzu hmm. don kowa ba yana tsoro ga wa zai shiga gari Rikicin ya kuma rutsa da rugagen Fulani da dabbobinsu wanda shugaban kungiyar Miyatti Allah na karamar hukumar Mangu Yahaya Bello Shanono ya ce har yau Alhamis ba su iya shiga su ɗauko waken waɗanda aka kashe ba. tun ranar da abin ya faru mutanenmu dai har ga Allah har yanzu haka jama'anmu a warwase ne. Kuma na so da cewa gwamnati su taimaka jami'an tsaro su taimake ni saboda gawakin nan mu je mu ɗauko su a zo a binne su hankalinmu ya kwanta. Ka nemi su jami'an tsaro kenan ba su baka eh. ko kariya ko kuma a raka kuwa? Eh a duk lokacin da na je nemi alfarman cewa a taimaka ko da mu je mu ɗauko gawakin jama'a na wanda suke wanda suke eh, don saboda a masu zina ita su ce a'a ai wanda sun mutu sun mutu yanzu abu kokarin da ake yi don a sare kar a sake kashe waɗansu. To yanzu haka da mutane da dabbobin gaba ɗaya yanzu kai dabbobinmu yanzu sun fi dubu biyu a cikin turawa yanzu hakan nan da muke magana rugage gaba ɗaya kuma an kona su jama'a sun gudo sun fito ba abinci ba abin sha mun zama haulayi sai abin da Allah ya yi To me kake ganin kamar zai kawo ƙarshen wannan matsala? Ai soja ba zai kawo mana zaman lafiya ba mu da kanmu ne za mu kawo ma kanmu zaman lafiya. Hmm. Amma har yanzu da muke magana sarakuna muna da sarakuna masu daraja ta ɗaya ba abin da suka yi a kasar su. to ku ardo ardo fa me kuke yi domin ganin kuma kun tuntubi sarakunan domin ku haɗa kai da su saboda a samu eh, mafita eh ni yanzu abin da nake roko ya kamata su sarakuna da ardodi mu haɗa kai a kira mu sarakuna iyayen kasan da sarakuna da security agencies a kira mu a zo a zauna sai mu duba ya za a yi ya za a yi an bar abu yana ta yi yana ta yi yanzu yau din ma yanzu da nake maki magana ma ta arewacin eriyan fanyan yanzu inda nake sai a nan ina jin harbe harbe ban san me yake faruwa a wannan gurin ba a yanzu da nake magana so ni ina gani abin da zai kawo mana zaman lafiya wannan abun ta saya a haka matakin farko su bar mu mu mu je mu ɗauki gawakin jama'a mu ɗaya kenan na biyu kuma dabbobinmu da suka salwanta da suna cikin su an sassare su a bar mu mu fito da dabbobin mu to in aka yi haka insha Allah za mu zauna insha Allah wannan abin kuma za mu magance shi. Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Filato ta ce ta cafke mutane biyar da take zargi da kai harin ta kuma kwato bindiga kirar AK-47 da karamar bindiga da albarusai. A wata sanarwa da ta aike wa manema labarai ta bakin kakakinta DSP Alfred Alabo rundunar 'yan sandan ta ce jami'in soja guda ya tsira da harbin bindiga yana samun jinya yayin da ta tura jami'an tsaro don kwantar da tarzoma Mataimakin gwamnan jihar plato Farfesa Soni Theoden, wanda ya ziyarci fadar babban basaraken yankin Mishkahan Magavul da John Putman Hirse don ganawa da jami'an tsaro sarakuna da shugabannin al'umma don samun mafita kan rikicin ya roƙi jama'ar yankin ne da su yi haƙuri don gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Mataimakin gwamnan ya kuma bayyana cewa hukumomin ba da agaji na tarayya da na jiha za su taimaka wa waɗanda rikicin ya raba su da matsugunansu. Mai sharhi kan lamura Nuhu Shehu Kanam ya ba da shawara kan yadda za a sami fahimtar juna da zaman lafiya. kamun in shigo nan just ɗazu mun yi kusan awa uku muna tsaye a mungu hanya ba iya wucewa saboda an samu taɓarɓarewar tsaro wadda ya kai ga rasuwan mutane to hakikanin gaskiya ita al'amarin tsaro abu ne mai girman gaske yayin da gwamnati take da hakki to mu ma al'umma muna da hakki saboda tsaron nan fa ba wani mala'ika ne ko wani aljini ne daga wani tsama zai gangaro ya bamu ita ba mu da kanmu mu mun san me ke faruwa a mu da yankunanmu amma hakikanin gaskiya duk duniya ko wata kasa da kika ga ta haɓaka sai ta samu yanayi na tsaro da zaman lafiya kuma babban ma makasudin kafa gwamnati shine ta bada tsaro kuma ni da ke ba za mu iya ba da wannan baranki da dai ita kanta hukumar da aka kafa na gwamnati ita ta sani aikin ta ma kenan so in ka san ba za ka iya ba da tsaro wa mutane ba ma babu dalilin ma mutum ya fito neman takara ko ma ya nemi kujeran gwamna ko kujerar shugaban kasa saboda wannan shine babban abin da za a ma yi maka hisabi a kai a nan duniya da kuma gobe na kayi ko baka yi ba ko kayi nasara ko kuma kagaza so ina ganin gwamnatin nan akwai problem na tsaro a bangare daban-daban an ci nasara wasu bangarori a wancan gwamnati ko gwamnatin da ke kokarin tafiya da daman ita harkan tsaro kana kokarin kulla nan ne sai kaga can kuma tana warwaruwa wannan na nuna cewa to akwai problem ma daga cikin yanayi na tsarin tsaron ma kasa din muna federaliya ne gwamnatin tarayya da da jihohi yayin da kika ce tsaro kawai an ajiye ta a wuri guda a santa jiha ba ta da capacity da za ta iya magance yanzu problem da yake damunta sai ta jira umarni daga tarayya to dole za a samu problem na tsaro raiki da saboda ita problem na tsaro tana bukatan da zaran abin ya faru a mai da martani to amma yayin da ana jiran umarni ne daga sama kamin a mai da martani wanda ya abin da ya riga ya yi aika aika ya riga ya tafi to dole sai an inganta tsari gaba ɗaya ma na yanayin tsaro na kasan ya zama na kowace bangaren gwamnati tana da nata hurumi da za ta iya miƙa eh, da za ta iya addressing issues tsaro immediately especially bangaren jiha wannan na ganin dole sai an gyara ma tsarin mulkin najeriya ya ba da dama wa gwamnonin jiha duk da dai mutane da yawa suna adawa da wannan amma ni na ganin ba za mu samu tsaro ba muka ce tsarin da muke kai na federaliya tsaro ta zama a hannun gwamnatin tarayya kawai to dole za a samu problem don kasan nan tana da girma kamin a ce an yi responding wa wani problem daga can garga yankin kanam a moving daga nan dangi zuwa garga is almost about 230 something kilometers daga nan daidai abu mai wanda zai aika aika ya riga ya gama har ya bar gurin to ta ina za a inganta tsaro a wannan irin tsari din so ina ganin akwai bukatan review ne sake la'akari da jadawali karan kanta na kundin tsaro na najeriya domin a bada dama mu kowane mai ruwa da saki ya yi abin da ya dace da shi kuma shi ma din a holding shi responsible Mai sharhi kan lamura kenan Nuhu Shehu Kanam, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To an gaida Zainab Babaji da wannan rahoto yanzu ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya. To Aisha hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Somalia NSA a ji Alhamis ta ce ta kama wasu makaman yaƙi da suka hada da na'urorin soji waɗanda aka yi dakwansu a jiragen ruwa da na sama biyu da zumar kaiwa ma ƙungiyar mayaƙa ta Al-Shabaab. a wani taron manema labarai a birnin mogadishu ministan tsaron samaliya muhammad ali haga ya ce hukumar ta gano makaman ne a tasoshin jiragen ruwa da na sama a tashar jiragen ruwan magadishu jami'an hukumar ta nisa sun gano na'urorin soji da bama-bamai waɗanda aka sakaya a matsayin wasu kaya na kasuwanci da aka halatta shigo da su a cewar haga wasu mahara sun kashe wasu dogarawan gandun daji uku da wani mutum guda kuma da ke cikin tawagarsu a wani kwantan bauna a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar kongo da safiyar jiya alhamis a cewar cibiyar kula da gandun dazuka ta kongo iccn maharan sun kai harin ne a daidai lokacin da tawagar wadda dogarawan tsaron gandun dajin ke mata rakiya ta bar ƙauyen kibanda wanda ke kusa da gandun dajin ƙasa na virunga inda nan ne ake samun kusan rabin wasu nau'ukan birai na tsauni da ke duniyar nan inda kuma aka fai kai wato kai hare-hare mutum na hudu da abin ya rutsa da shi na ɗaya daga cikin wasu ma'aikata na wani shiri na inganta rayuwar al'ummomin da ke burungu da kewaye a cewar cibiyar a wata takardar bayani akwai kuma wasu mutanen kuma kamar shida haka da suka ji raunuka in ji cibiyar a gaida Ibrahim Garba da ya karto muna labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. Nigeria, madalla. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe uku da minti ashirin na tsakar dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Ta iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata. inda shirin ya karbi bakoncin shugaban hukumar da ke samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin muhalli ta Najeriya Nasriya Farfesa Aliyu Joro wanda a tattaunawarsa da wakilin muryar amurka alhassan bala a game da shirin tallafin dalar amurka biliyan biyu da igo tara da kasar japan ta yi wa najeriya domin bunkasa harkar babban bola a kasar To a yau farfesa ya yi bayani ne a game da matakan da suke ɗauka wajen shawo kan batun bolar kayan na'urori wanda aka fi sani da e-waste. Wato abin da yake faruwa da su wannan kayayyaki na na'urorin lantarki najeriya saboda kasancewa tattalin arzikin mu bai da karfi mutane da yawa ba za su iya sayan irin wayannan kayayyaki sabi ba to sai aka yi amfani da shi ana shigo da tsofi wanda muke kira dan kotono wasu suna kiransa tokumbo wato akwai su talabijin su firji akwai har su handset ma akwai su laptops su kuma wancan kasashe da suka ci gaba in kayan nan ya zo karshen amfaninsa ba ƙaramin ɗawainiya ba ne a wajensu so sun samu kamar hanya ne da za su mai da mu nan kasashen marasa karfi mu zama juji to sai a tattara a tattara a kawo wasu ma suna isowa najeriya ba sa aiki to kaga in suka zo sun zama mana ɗawainiya saboda kaya ne wanda yake da illa ga muhalli akwai abubuwa da aka yi amfani da shi wajen yi suna illa sosai ga muhalli to mutane mu kuma ba su sani ba aka kai wanda ya lalace sai ka ga akwai masu sarrafa shi ba ta hanyar yadda ya dace ba za su faffasa akwai su waya masu amfani za su ɗauka za su ƙona roban to yin wannan aikin yakan shafe su lafiyansu ya shafi muhalli in suka ƙona nan iska da mushe shaka zai gurbata sannan tokan kansa da yake ƙasa zai lalata ƙasa in akwai shuka a wurin cikin wannan ah, dafin za su bi har cikin abinci mutum ya ci in kuma aka yi ruwa zai iya wanke wasu ya kai su cikin ruwa na cikin ƙasa in akwai ko rijiya ko bohol in kai wasa sai ka sha akwai wasu nau'in karafuna masu illa daga jikin wannan to saboda haka ne ya zamana dole a samu hanyar sarrafa shi kamar yadda ma magana na robobi shi ma na wayannan kayan na'urorin su ma akwai kamfanonin da suka hada kansu suka yi kungiya wanda zai rika lura da irin wannan kayan shi wannan shi muke kiransa epron eka eos producer responsibility organization of nigeria to already sun fara wannan aikin ya kamata duk wanda zai shigo da kaya ko sabo ne ba wai sai tsohuwa ya yi rijista saboda za a bi wannan abun da ya shigo da shi yayin da ya gama amfani ana bukatan ya dauki wannan kaya ya kai shi can inda za a sarrafa shi yadda ya dace. Shi kuwa Sani Cika Turankawa wasani akan al'amuran sauyin yanayi daga jihar Sokoto ya yi tsokaci ne a game da wani taron da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP tare da haɗin gwiwar ma'aikatar muhalli ta Najeriya ta shirya domin fara tattara bayanai a game da irin gudunmawar da Najeriya take yi na rage fitar da gurɓataccen iskar carbon da ta yi alkawarin za ta rage daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da 2050. makasudin wannan mutum dama an fara jihohi da baki da na najeriya a talatin da shida domin tattauna a ji waɗanne hanyoyi na muka ɗauka domin cimma manufar abin ake kira paris club agreement wanda kasashen duniya suka taru suka sa hannu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu da goma sha shida shi da wannan taron wani program aka fito da shi na shekara hudu wanda kowace shekara biyu za a duba kuɗi da ka ke aiki domin a gani cewa shi yanayin hayakin da aka ci za a rage cewa za a killace da shekara dubu da hamsin za mu samu kanu cikin cewa babu wani aiki da ke fito a muhallin da najeriya kamar da ta hannu ta ku hanyoyi waɗanda za a cilla wannan To Farfesa Aliyu Juru bai sallama da mu ba sai da ya dora akan batun illar bolar kayan na'urori. Akwai human majalisar ɗinkin duniya mai lura da muhalli unep da akwai kuma wani ma'aikata da ke karkashinsa da ake kira jet global environment facility suka ga ya kamata a taimaka wa najeriya so suka ba da taimakon kuɗi saboda a karfafa wannan aikin kamar yadda japan ta ba da kuɗi a kan robobi su ma suka ba da kuɗi ita wannan hukuma namu na nasiriya suka je lagos muka yi irin wannan aiki na tattara wayannan na'urorin lantarki da suka lalace muka kuma nemi wasu kamfanoni wanda suke da kayan sarrafa wannan kayan nauyinsu ya kai ton 300 to su kuma suka sarrafa suka bayar da na gama in aka kai za su wargaza wani abu mai amfani duka za a ciccire shi a turawa wasu ma'aikata wanda za su sake amfani da shi wajen wasu kere-kere yi wannan kuma nasara ne ke mai da su amfani da su mai sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu zuwa makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Alhassan Bala da ya tabbatar da nasarar wannan shirin sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi ba ya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. To kafin mu karkar shirin ga Ibrahim ya sake dawa da labarai a takaice. To a takaicen fiye da rabin manyan tafkunan duniyar nan da magudanan ruwa sun shanye tun daga farkon shekara ta 1990 musamman ma sanadiyar canjin yanayi wanda hakan ya daɗa janyo damuwa kan makomar ruwan da ake noman rani da shi da batun samar da wutar lantarki mai amfani da karfin gudun ruwa da kuma ruwan sha a cewar wani rahoton bincike da aka yi aka kuma wallafa jiya. an yi gargaɗi kan yiwuwar a kai hare-haren jiragen sama a faɗin ukraine da asabahin yau ɗinnan jama'a agogon ƙasar inda aka bayar da rahotannin aukuwar fashe-fashe a wasu sassan ƙasar rundunar sojin ukraine ta faɗi a telegram cewa an samu matsaloli a fannoni da dama kamar sauraro da wannan ne kuma muka kawo ga shirin karshen shirin namu na hantsin yau sai kuma can la'asar idan Allah ya kai mu a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabon shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai producer mu Solomon Abu da ma injiniyan mu na yanzu James Cook ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. Ma'asala.